na amsa wannan babban gayyata na babban malami na shugaban tafiya Sheikh Khalid Usman Khalid da kuma shugaba kungiya ta Plato Alhaji Isa wanda muke masu lakabi Isa jina Allah ya ma rayuwarsa albarka da dukkan shauran waɗanda suka halarci wannan wuri da babban babanmu dakta alhaji isa yalwa yi mansur yi eh, yalwa ah, kowa ya fi sani da lakafin yalwa muna fata Allah madaukakin sarki ya sa rayuwarsa albarka Allah ya yawaita mana irin su a cikin addini Allah kuma ya ƙara mishi nisan kwana Allah ya sa zuriyarsa albarka tattaki abubuwan da ya bari domin ya zo ya ba mu ilimi a cikin wannan gari mai albarka gari kudu ah, ba abin da za mu gaya masa sai da iyayen amarya da ango da dukkan malamai da suke cikin wannan gari da matasa Allah ya zuri ma a cikin aljannan Firdaus. To abubuwa ta lokaci da yawa domin lokaci ya riga ya tafi. Amma sai dai idan aka gayyace ka to yana da kyau wajibi ne ko da ba wa'azi ba kamata ya yi gobar ba babban bako domin mu ji kusan tabbas za mu kuma na san mutanen Kur'ani suna masoyan sani, kuma mutanen Najeriya masoyan ne mutanen Afirka masoyan ne sannan mutanen Europe da Asia wato duka masoyansa ne muna fata wannan soyayyar Allah ya haɗa mu cikin aljannar dausa. ba tare da fatan lokaci ba zan ba ku labarin yaƙin kanda ba yaƙi zan bayar ba za mu cire wani fito ne a wurin akwai wani mutum wanda ya bada labari shawara ya ba ma annabi sallallahu labari ya ce masa da annabi ya ce masa to yau lokacin salmanin faris yan yahudawa za su zo muku ya kuke yi ku yi defending garin ku sai ya ce muna in akwai ganuwa to shi amma in ba ganuwa da za mu tsare garin to za mu tona rami ne wanda doki in ya zo ba zai iya tsallakewa sa'an nan in doki ya sukule ya fada ciki ba zai iya fita ba ko da zai fita to sai dai a taimake shi shi ne doki ya fita da to ya za a yi abin da yake cikin gawar je mu tona sai aka fita tare da annabi muhammad har yanzu idan ka je wajen zaka ga wajen yana nan wajen akwai alamomi da aka bari duk wanda yake zuwa madina zai ga akwai alamomi da yake wurin saboda haka to abin da nake so da cire main point abin da nake so da cire gudu shine akwai sai jabiri ya ce yana zaune ya ga gashi ana hidima ko ga an yi sabai su kai wajen dubu wajen dubu daya ciki har da mahaifin Allah to sai ya ce kai bari in je gida nemo abincin da zan kawo to sai ya tafi shine malamai suka ce da jabir ya tafi sai ya je samu matan shi sai ya ɗauko akuyan wato akuyan bai kai akuyan da za a yi laye da ita ba bai kai girman akuya domin sun ce karaman akuya ne aka yi amfani da ita sa'an nan aka dafa abinci yana zuwa da abincin an ce da ya tashi don aka dafa abincin tare da matan shi suka dafa ya taya ta aiki wannan fikihun da nake so mu ɗauka ashe ana iya taya mace aiki amma idan akwai wato good time da mata idan matar tana sake ba mai gida albarushe soyayya وعاشروهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى wato na daga cikin wato zamantakewa tsakanin mata da miji haka kawai ki saki jiki a gaban mai gidanki mai gidanki yana zaune amma sai gidan ba kowa ki shawarta ki samu ba a sa kaya da dare ba a sa ba a sa ba a sa ɗin a baya babba ba a ɗauko babban hijabi ba a ɗauko burga a kusan hijabi wannan burga ɗin nan ba a saka shi ana saka fitin ne idan ba ki samu ba ki samu wata wadda ta yi yar kasuwa ta shiga kasuwa ko terminus namu nan ta je ta samu miki body hop ta samu miki wato ainihin wato skin tight wadda za ta saka amma za ki dinga yin low waist in kika saka sai ki zo kawai sai ki wa ashirin yuna bil ma'ruf sai ki ringa ji haka kawai sai ki ɗan saki jikinki a gajen mai gida ayya karki irin na yan daudu ayya sai ki dan saki jiki a wajen mai gidan ki mai gida sai ta a ah, ya ya idan aka yi hakan nan saki ta, ce haba darling how you darling i miss you wallahi i like you sai ki dan kalle shi saki ki ce baby Riwa face sai ki mishi I love you baby idan kika mishi haka wannan na daga cikin wa hashirin da bil ma'ruf na daga cikin zamantakewa tsakanin mata da miji jabiri ya ce sai na taimaki na muka yi wannan girki tare da ita bayan mun gama wannan girki sai muka taho na ɗauko wannan girki ina zuwa da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an mishi tanti wato an mishi wani dan ɗaki wanda ake kamar da kanobi dan ɗaki ne karami tanti ai kun gane irin wanda ake yi ai kun an ce tanti ai kun sani ko ana yi da fatar raƙumi ana yi da ainihin yanzu ne ake yi da leda da tampon amma lokacin su ana yi ne da bayan wato fatar raƙumi wanda aka jebe ko kuma fatar sa wanda aka jebe da shi ne ake yi tanti saboda haka manzon Allah yana ciki sai mutane suka ce ah jabir zaka zo da dan wannan abinci gani ai wannan abincin ba zai ishe mutane ba wannan abincin a wannan sun su ci a ai da wannan abincin da ban wa zai ci wa zai samu sai manzon Allah ya ce ku bashi shi jabiru sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai jami'i ce manzon Allah sai aji abincin abinci a gaban jami'i manzon Allah sai aji abincin sai jami'i aji abincin abinci a gaban manzon Allah ko sai manzon Allah ya sa hannunsa a cikin abincin da ya sa sa a cikin abinci sai ya ce sai yana da albarka sai ya ce je a ba mu ruwa mutane dubu sun suka gaba cin wannan abincin kowa ya kushi wannan ainihin milkun na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam milkun abin da nake so da baku labari kuma shine me isa mata irin mata da in an sake su an an saki mata akwai waɗanda in sun yi idda idda su yi idda jini biyu sai su je sai su yi aure idan suka je suka yi aure bayan sun yi aure ana nan sai suka ji wa'azi ko kuma labari ya isa musu na ilimi kuma idda biyu idda din nan da ya kamata ta yi wato jini biyu ta yi jini uku ya kamata lisagir hinna saboda kankancin ta likibri hinna ko kuma saboda girman ta wata uku to jini uku nan da za ta yi sai ta yi jini biyu sai aka je aka ɗaura mata aure da aka ɗaura mata aure sai ta aihu ya'ya biyu ko ya'ya uku tana aihuwa ya'ya biyu ko ya'ya uku sai labari ya isar mata sai aka ce mata to wannan aure da ta ɗaura nan ba ba ta yi jini uku ba jini biyu ta yi don haka a shari'ar musulunci za a daɗe wannan auren amma ba za a gaya wa mutane za a daɗe wannan auren ne da aka daɗe sai ta je ta yi idda idan da za ta yi za ta yi idda cikin wannan idda na wancan tsohon miji sa'annan kuma da sake yin idda na wannan sabon miji sai ta fito sabuwa gau a da ya takara wane ne kake so ka koma wajen shi idan sabon ne sai ka koma sai ya fito ya yi jaga a yi ɗaure aure a ɗaura aure to mata malamai sun wasa ƙwaƙwalwa a daidai wannan waje sun wasa ƙwaƙwalwa saboda dalili mata da yawa waɗansu matan idan ba sa so su zauna da miji sai su ce a sake su in an sake su very fast wato sai su yi sauri tun jini bai ƙare ba saboda ita ne take iya ba da amsa a kanta babu wanda zai gane cewa mata ta gama jininta ta gama iddanta sai ita da kanta ne za ta faɗa amsa da kanta to waɗansu matan suna ganin kamar wayo ne ko dabara ko kuma suna so su cuce wannan mai gidan da ba sa so sai su ce bari kawai kuma za mu gama inda wani ya fito takara ya zo ya yi aure to wannan aure da kike yi ki aure ne na masifa mata ya kamata su kiyaye idda to haka qur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wannan sura kasa kasa sai ya ce menene ya mutu mata babu lokaci da yawa saboda babban malami ta ya tafi da yawa wannan lacca lacca ne mai zaman kanshi ko tambayi malami ya zo za mu ga maganganu na malamai mazhabobin da an wasa kwakwalwa a kan wannan maganganu an wasa mali abu hanifa ahmad bin muhammad kuma na shafi kowaye a zuba kai a shirin islam ibn taimiyya sanda suka yi magana akan wannan magana in ka da aka yi akan mata ba a magana haka a kiyaye ita Allah ya muku albarka Allah ya sa wannan aure da aka zo Allah madawaki sarki da za a daura gobe Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba su zuriya ba su albarka mahaifa su guda biyu da iyaye mata muna fata su ma Allah ya ba su zaman lafiya da mazajensu kuma da kuka zo wannan wuri muna fata Allah ya muku albarka Allah ya sa a gaba da duniya lafiya media team da muka gaba ɗaya Allah ya musu albarka sojojin Najeriya Allah ya musu albarka jami'an sandan Najeriya Allah ya musu albarka DSS Allah ya musu albarka SS Allah ya musu albarka civil defense Allah ya musu albarka immigration Allah ya musu albarka pastor Allah ya musu albarka duka muna da yara ciki Allah ya musu albarka Allah ya zama da Najeriya lafiya aka ji na nisa suna Allah ya musu albarka aka ji maza Allah ya musu albarka Allah ɗan mata Allah ya basu mazaje masu albarka ɗan zawarawa Allah ya basu mazaje masu albarka matan aure wanda ba sa biyayya mazaje su Allah ya ba ma ikon mazajen su arzikin da za su kara aure. Shiga lesa shiga su. Ina fara Allah ya muku albarka wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, kuka lura mana